أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوجوما غوتا ديا وتا المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا دريه رد أربعين دبكوي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kauluhu ta'ala Summa innakum ba'da zalika lamayit kun yau yawma qiyamati tub'athun haka waye ka gani a iziya shafi 250 ko wayun satu lahu indal makali وإن راجعه راجعه تفهما ولا يعارضه fi jawabi sa'ili wani ba zai sa masa baki ba yana magana don da ita ba iziyar ne nake cewa za a fara eh, nace na karanta ayoyin eh, shi na karanta ayoyi قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون bayan nan kun gama karakai nan ku a wannan duniyan mutuwa za ku yi lamayyato an akada lallai mutuwa za ku yi za ku mutu to wannan kusan kowa ya yadda zai mutu tunda ba kakadi babu kaza babu kaza summa innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku dinnan tub'athuna yawmal qiyamati wannan ake shakka ana faɗi da baki an yadda amma ba waƙi ba in an ce ku yi kaza saboda lahira ba a yi inda yanzu za a ce misalin ga kaddarawa wani abu taso yanzu yaya za a yi ga kaza ya taso mana da asubahin nan kuma wannan abu da ya taso aikin Allah ne yaya za mu yi ba za mu tsora wa wani mutum ɗaya a cikinmu ba muna bukatar dubu ɗaiɗai to zai wahala a ciki wani mai tashi ya ce to in ba ni da shi ba in ba ni da shi da kudin a aljihunsa sai ice ko da misalin da kudin aljihunsa zai ba da nashi illar da yi in ba ni da shi fa ta fi illar wanda yake balan bayarwa wanda wanda yake ba zai bayar ba wanda yake ba zai bayar ba kansa za a yi haya haya haya haya ya ba za ka bayar ba ya ba za ka bayar ba amma wanda yake in mutum bai da shi ba sai an samu rabi sun ce gaskiya fa gaskiya fa gaskiya fa a kullum mutum min da yake makashi ake so a dangana shi ga kuskure to dubu ɗaya ka ɗauki Allah ka ba dubu ɗaya to na kai yadda yake da haƙƙi a kanka sai ce to da ya san cewar Allah nan da yake magana da shi yana jinsa zai tsayar da shi gobe kiyama a gaban shi za a yi masa za a yi masa za a yi masa ba zai fara ce ai ban da shi ba ya ji amma bai gamsu ba bayyana jalla wa ala fi hadhihi al ayat al-karima annahum ba'da an ansha'ahum khalqan akhar bayan da Allah ya halicce su wani halitta daban ana mani ana waye ana waye ana waye gaba ɗaya wannan ɗaurin an wuce shi ya koma kuma yanzu wani abu daban da zai ɗauki wani hukunci daban fa'akarajal wahida minhum ya hiddo da ainihin ɗaya daga cikinsu min batani ummihi tsagirar daga cikin mahaifiyarsa ina ɗan ƙarami sun maye kone muhtamilan ana nan kwatsam sai kai martaban ya balaga sun maye kone shaban daga nan ya zama saurayi sun maye kone kahlan ya koma dottijo matashin dottijo summa ya kuno shekhan daga nan ya koma tsoho summa haraman ya koma kuma ƙarshe an rikirkice annahum kulluhum sha'iruna ila al-maut duka inda za a koma mutuwa man ummira minhum wa man lam yu'ammar wanda aka raya shi dogon lokaci da wanda kuma aka takaita masa lokacin summa hum ba'da ba'da al-maut yub'athuna ahya'a bayan mutuwa za a tashe su rayayyu mutum ya je ya tashi ya amsa bayanan abin da ya aikata iliminsa rayuwarsa ƙuruciyarsa wane ne sa samunsa da rashinsa yau malkiyamati lil hisabi wannan kuma da an sata eh, ka yi bu'atuna a haya an yau malkiyamati lil hisabi wal jaza'i don yi masa bincike da kuma saka masa sakamakon binciken nan ka duba yau in an ce binciken duniya da zara aka ce za a binciki ma'aikata yanzu zama muka yi faka ka kila ka rubuta ma abin da ka ga dama abin da ba za a abin na rasa ba na tabbatar waɗanda aka ce su zo su yi jawabin kaza wannan jawabin ya dame su ba za su faɗi maku ne ba ina ga lokacin da na ga wale ke kwana uku kenan kai sai ya kai sati ɗaya a rikici duk inda yi abin da ke ina zama ran gafara ka saboda ba yi bacci ba a haɗa wannan a haɗa wancan a haɗa wannan tsakar dare wani lokaci zan je su sun sau rakon rakon rakon rakon a ba mu kwaɗin mu na kaza muna su zara a bana a ba mu kaza mu na kaza a ba mu kaza mu na kaza to yanzu mai kuke zato da lahira ce hmm. yanzu ana tsakiyar binciken ma ah, ina jin yau akwai mai jawabi malar bai zo na yi zaton bai zo shi isa don na ga yana tattara bayanai jiya shekaran jiya to amma na jin ko bai dauka akwai wani a gaba ba wani a gaba ko babu yau ko ka biyu da shi jin kake in ji kai ta ka haye to ba bincike ba kawai tashi kai ta yi sace fadi bayanin shekara guda kana ɗaukan kafet nawa ya shigo wurin kafet ɗin nan nawa ya fita nawa ka kashe nawa ka yi kaza da a ce zai tsaya maka a lahira iyakacin kafet da da sauki ta amma yanzu zuciyarka na ɗarɗar in ko ga mutum bai jin tsoron bincike sai dai yana da tsaurin gindi ne ballanta na a ce binciken da gaske ne in an gama binciken da ce to bayani kaza bai fito ba sai mu tafi dama kafin a gama binciken din suna tsaye da su kusa-kusa fito a ajiye mana wannan sun su hau motocin su sai gida kai kuma wuce da kai gidan mutane gidan mazar wani a gidan mazan yake mutuwa saboda yana jiran gobe za a zo gobe za a zo a zo kaza kaza sai a sai lokaci kaza ka shirya zuwa lokaci ka kira wanda za ka kira ka yi duk abin da ka yi wa waya duk wanda za ka yi wa waya can ba alayira ba wanda za ka yi wa waya babu wanda zai yi wa muka waya in ka tuntubi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama jiya a tafsiri ya aka yi ai ba wurin hisabi ne kuna nan ya ce to wallahi ka an samu wani daga cikin ku yayi bululi ka an kuskun samu wani cikin ku yayi gangan shi yayi bululi zo da saniya ya ɗauki saniya ta gwamnati ko abin da ita ko abin da kasa yana ɗauke da ita idan eh, yana ya rasulallahi ya rasulallahi sai ban iya yi maka komai ban iya maka wallahi ban iya maka komai na gaya maka yau in kana tanadi kai tanadi in kuma za ka zauna ka zauna abin ka ba ruwa na duk abin da ka ɗauka na kayan gwamnati to za ka tashi kana ka ɗauke da shi gobe kiyama saniya ka yunkura ka ɗauke abinka sun iya lodi in shano ka koro eh, za a yi ka jibjeje da za a shirya maka so ka. kai za a yi kallo gobe kiyama ko kuma za a yi gamo mai cewa zai a yi kallon shi kuma menene a kansa ba abu ne da za ka ce kai ka yi daidai kai ba kai daidai ba kai a mai yi naka ta kai ta kai saboda kana in an gama binciken abin da aka bincika wannan maganarsa labarinsa zai yi tsawo inda za a ce mai dukiya kaza za a dinga masa kaza kafin a fita da alkiyama mai kaza za a dinga masa kaza mai kaza za a dinga a filin tukuna wajen kimanin shekara dubu hamsin ana abu daya inda mutum yana da yaƙinin wannan in an ce ya karya da bai karya ba idan an ce ainihin eh, mai ci amana ko haɗuwa aka sai ya ce wallahi ba ruwa na mai ci ya ci mai ci ya ci in an ce ya yi kaza da ba zai yi ba ya yanka ƙaryarsa ya shafe idonsa ya murje yi zaman shi ha ina wa hadal mautu wannan mutuwa wal hayatu da rayuwar nan al mazkura ni huna kullu wahidin minhuma lahu nadhirun akhar li'annahuma imatatani mutuwa guda biyu ce haka ihya atani min ذكر من ah, wahidatu منهما An واحدة أن su كونين daya wa zukiral jami'u nan guda ɗaya mutuwa ɗaya aka ambata da rayuwa ɗaya amma an kira su a wani wuri gaba ɗaya fi fi kaulihi ta'ala kaifa takfuruna billah akwai mamaki ya za a yi kuka rufe ido Kun ke kafirta da Allah kuka iya kafirta da Allah wa kuntum amwatan da fa babu mace kuke fa ahyaku kafin madiyin kaga ana duniyar babu a mace ake san sannan aka zo aka raya kaga guda ɗaya kenan mutuwa ɗaya rayuwa ɗaya sun mai mitukun yanzu ana raye eh, sannan ya kashe ku ya karɓi ranku eh, sun mai yi ku to fa bayan wannan abin da zai auku zai auku wa qawlihi qalu rabbana amattana nasnataini wa a ahyaytana nasnataini mutane za su amsa da kansu in wuta wanda kowa zai amsa masu suka fi shiga haɗari abu ya ɓaci ubangiji ta baraka wata ala ka halicce mu sau biyu ka kashe mu sau biyu shin yanzu duka wannan ta tabbata mun gani muna babu muka zo muka koma babu muka dawo yanzu akwai yadda za a yi mu koma na an gama in ka sha ka sha in ka halaka ka halaka كما قدمنا إيضاحه في سورة الحج والبقرة وكل ذلك دليل على كمال قدرته duk wannan yana nuna ma cikakken ikon Allah waluzumil imani bihi wasta ya lil ibadati da cancantan Allah shi ya cancanci a yi masa ɗa’a wa da hu subhanahu wa ta’ala ulowon kabiran. Tattun da na ga aka zama da shi.